إن الله عزيز حكيم نعم عرفت بالتركيزية الأول عن الخمر والميسر صنع تربيتك يا محمد عليك أعطيك الصلاة وأتم التسليم عن الخمر صنع تربيتك بالإياه لك وأن يسألونك على عرفة لك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم a lokacin da abin shi ke mutu duhu ko suke da buƙatar sanin ina aka dosa suna tambaya da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya ba domin sanin ina aka kwana da inda za a tashi domin sanin ina aka dosa da inda aka zuba ke sa Allah ta'ala ke gaya mana yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da haramcin giya game da haramcin caca yaya al'amarin yake Allah ta'ala ce kul ka gaya mun fihi ma ismun kabiru lalle a cikin shan iya da tata akwai zunubi babba wa manafi'un nan akwai kuma amfani da wuta. wa ismu ma akbar min naf'ihima amma zunubin su ya fi amfanin girma wa yas'alunaka ma fi qur'an wannan ka gaya ka sai za ku ciyar a cikin dukiyarsu Allah ta'ala ce ka gaya musu al'aqida wa lil'aqida kwatanin jini ko ya ji kun fahimci inda aka kwana da yadda za a tashi da duniya wa la'akara a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama ko ya tsaru da ka hannun ya dama ko sa tambayar ka game da marayu wani islamu lahum khair ka ce وأتكن جوكا تام ولا يبقى الخير لي وإن تخالفوهم فإخوانكم إذا كوكا تام جدسوا كوكا قوامتيسوا كوكا جاسوا أتكا كوكا سكا سكين ذريئكم kuka gudanar da rayuwar tare da su ai yan uwanku ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ta'ala ya san suwa ne ne masu barna daga masu gyara walau sha Allah la'anatakum da Allah madaukakin sarki ya ga dama da ya ta muku inna Allah azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai hikima cikin abin da ya tsara ya gudanar wannan ayoyi guda biyu akwai abubuwan tafsiri da ake so su isa zuwa ga zukata na farko a tahalilul lafi lafazin alƙasar da yake nufi da Allah ta'ala ce ya tsaru na ta'ala da fasli wal baiti ne lafazin alƙasar da yake kunshe da shi na ma'ana me ake ce ma alƙasar abin da ake ce ma alƙasar shine ainihin kullu miskin duk wani abin da ke sa maye duk abin da zai tabarbarar da kwakwalwa duk abin da zai rufe da tunani to ana ce da shi alƙasar ko ne sunan shi alƙasar kenan shi khamru suna ne wanda ya tattaro duk kayan maye a ƙarƙashin wannan kwaya ce inda tana gudarwa sun wuce wannan wiwi ce inda za ka sha ta kawai tunanin ka khamru sunanta wannan duk wani abin da za ka sha ko da madarar tuku zai za ka rike ta ma kwalwa ta zama khamru a wurin ka saboda ka shi khamru ma kuma bin samara an ciro shi daga kalmar ainihin khamara shiru idan satara huwa khamru daga khamru aka ciro wato kan daga al-khamru ne aka turo kalmar al-khamru kan kanta daga kalmar khamara shi ne duk lokacin da wani abu ya lullube wani abu ya goye shi duk lokacin da mai shaye-shaye ya sha shan abin da ya sha din yana lullube hankalinsa yana lullube tunaninka ya koye hankalin sai mutum ya zama wani abu daban sai haka ne zama babu shi ya gushe saboda wannan khamrun ta lullube shi ta rufe shi daga hankalin don haka ba ya iya fayyace daidai da abin da yake ba daidai ba ba ya iya fayyace mai kyau da wanda yake ba mai kyau ba ba ya iya fayyace kansa ballanta na wani sa سميت خمر خمرا an كلا خمر رسولا الخمر لأنها تسر العقل والتفصيل saboda tana lulluɓe hankali tana kawar da shi ya sa ta kira ta da suna alkhamru الإمام الزجاجي أن تعالى يبطل رحمة لديك يجوا الخمر في اللغة ما كثر العقل yace abin da ke ce makamma a dogon larabci shi duk abin da ya lullube hankali duk abin da ya lullube hankali ya kawar da shi ya zama na an lullube hankalin ba a ganinsa ana ce da shi wannan abin alkamar to sai kuma almaisir almaisir ne ne almaisir shi ne ko kuma ake bugawa don tata wannan kalmar albaiti din an samu asalin ne daga al-yusuf wa huwa suhula daga al-yusuf ne aka samu al-maitir menene al-yusuf ne sauki me ake nufi da sauki ai wata neman kuɗi ta hanyar sauki shata tana sa ka samu kuɗi ba wahala min ghairi ta'bin wala mashaqqa babu wata wahala babu wani kada jijiyar wuya babu wata zuma daga zaune jefa kire jefa kire daga kaka da miliyoyin kuɗi haka ta ta take shi za ta kira da suna al-maitir saboda ana samun kuɗi ta hanyar ta ta hanyar sauki ba tare da wahala ba ke za ka ce da ita al-maitir kuma ita kalmar al-maitir asalin kalmar daga al-yusar ne al-yusar shine al-ghina wadata daga wadata aka samu kalmar al asali al-yusar shine al-ghina me yasa aka ce da shi al-ghina li anna sababi sababihi yastabli al-insan da shi shine mutum yake samu al-ghina ayyusaru ya zama ya tattali abu mai yawa ya tattali arziki mai yawa ta hanya yar kaɗan yasa aka ce da ita ta al-maisir to shi ne sabai suke tambayar annabi sallama game da menene matsayin almaiziru shin ya halatta a yi shata ya halatta a sha giya koko ya matsayin giya ya matsayin shata Allah kada ku kisan ke ce kulfihi ma ismun ka ce a cikin giya da shata akwai zunubi al-ismu ai az-zambu abinda ke ce mal-ismu shine az-zambu wa jam'u aka jam'u ism al-asam a harshen larabci idan ka ce al zunubai al zunubi ana ce da shi asam ana ce da shi ainihin afim bi ma'ana zunubi mai dubbin yawa mai tattali wanda aka tara da gaske mutum ya tara zunubai da gasken gaske waɗanda za su mamaye ayyukan alkhairinsa wannan yana ishara zuwa ga cewa ainihin zulubi shan giya zulubi ne yin ta shi ma zulubi yake sababa mu shi sannan sai Allah ta'ala yake tambaya cewa suna tambayar ka yas'alunaka ma za yunfiqun me za ku ciyar a cikin dukiyar su ta Allah ta'ala ce la'afu mene ne kalmar al'afu A ta halin lafi ana kalmar al'afu shine al-fadl wa ziyaratu al-adab abinda ke ce ma al'afu shi ne wata kan al saura wanda ya zama ziyada alil hada abinda ba ka da bukata da shi kaci kaci kaci har ka ko sai ka rage wannan ruku shi ne Allah abinda ka rage wanda ba ka da bukatar ka shine ya ka wuce bukatar ka har ya kare ya rage to wannan sauran shi ne ake cewa al'afu Allah ta'ala ke ba mu wannan wasu kan fayyace da da abawa dangane da abin da shafi wannan ayoyi da dalilin saukar ayar farko game da al'amarin giya sababin nuzul kenan imam bukhari da imam ahmad ibn hanbal imam al-sunnah al-jama'a da abu dawud da imam tirmidhi sun fitar da hadisi daga umar bin khattab Allah ta'ala ya kara masa yarda imam bin khattab Allah ya masa rahma da yarda yake cewa Allahumma bayyin lana fil qadri bayanan shafiyan ya Allah kai mana cikakken bayani game da al'amarin giya mu ne yanzu musulmai ne addinin mu na Allah ne da aka iya can a bayan muna shi ta kafin mu musulunta kafin mu gane addinin gaskiya amma kuma ba babu wani lafi da ya sauka har yanzu ya ce mana shi giya haramun ne amma umar yana gana akwai taba hukunci a cikin giya akwai zubar da tunani a cikin giya ya kamata mu da muke da addini daga saman bakwai ya bambanta da wadanda suke addinin da ba babu madogara a da ana shan giya babu madogaran shan ta kurshi shan ta amma mu yanzu muna da tsari da sako da ake aiko mana ya Allah kai mana bayani mai gamsarwa ka saukar mana da hukunci game da abin da ya shafi giya kuma dan sabab ne yake wannan addu'a me yasa ya fada kai yace fa innaha tazhabu bil mali wal aqli saboda ita giya tana tafiyar mana dukiyar mutum ya zai kwashi kuɗi a bashi kiretin giya kuɗin shi zaka da shi kuma ya fi ruwan ruwan mai babu wani abu ga dukiya can hannun wanda ya kawo ma biyar kai kuma ka sha ruwa ta nan ta tafi kuma wannan ruwan da ka sha ya tafiyar da hankalinka kuma ya kwashe ma dukiya shi ya aiki kuli kai ka kwashe ruwan baye don haka shi zai zamar yana ganin babu shakka akwai asara sun wani. ya za mu rika karfafa wasu ababen dukiya muna ba ku financial support mu kuma suna ba mu abin da zai gurbata tunaninmu mu sha giya mu sha mimaye kuma su ake mana kuɗaɗe lokacin da ya wannan zancen da tunanin shi ne ke daga hannu a saman farko yana roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma bayyin lana fil khamri bayani shafi ya Allah kai mana cikakken bayani game da al'amarin giya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar dalilin saukar ayar kenan ya samu naka anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da giya da tata faduri ya umar fakuri an alaihi sai aka kira sai na umar aka ce ai aya ta fasa ma ba kana Allah ya aiko daga sako daga saman bakwai sai aka karanta wani wannan ayar ya tsara maka an kullu wal bayt fa qala sai umar yake cewa allahumma bayyin lana fil qabr bayan shafi'i wannan bayanin hadisi ne bai ba shi so yake a hana amma an ce kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismuhu ma akbaru min nafi'i akwai dai dan amfani ko yaya ne amma dai zulubin ya fi girma saboda aka yi ƙara cewa ya Allah kai mana bayani gamsashe game da giya فنظر في الآية في سورة النساء لو كنت قال الدعاء الله يساك أي قول رسا قولك في سورة النساء الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ya ko da kuka yi imani kar ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye a ga zan ƙara kuduwa muke wanda an gaya mana fihi manafi'in nan fihi manfa akwai zunubi a cikin kuma akwai manafi akwai amfani wasu daga cikin sun ka me yasa suka bari saboda Allah ta'ala ce fi ma ismun kabir akwai babban zulmi saboda ka su wannan babban zulmi suke jin tsoro sun daina shanta sauran kuma sahabbai sun ce ai Allah ya ce wa manafi ne, akwai kuma amfani na haka mu dan amfanin muke bi yasa muke shanta a aya guda kuwa da hujja waɗanda ba su sha suna jin tsoron zulmi waɗanda suke sha su kuma suna bin dan amfanin da ke kowa ya da madogara yanzu ba mai nuna wata dan yasa cikin aya guda ta ba kowa dama kuma kowa na da hujja me yasa sai ka ce na bari saboda fihi ma ismun kabiru kai kuma me yasa kake shan sai ka ce fi har munafi wurin nas to ni dan manfa'al nake ni kai kuma ka ce zulubi kake gudu to ni ba gudun zulubi dan amfani da ni haka sabai su su kila biyu wannan yasa sai na Umar bai yi za a guyo ba ya ƙara duban Allah da kuke sai ya Allah kai mana gamsashen bayani game da al'amarin biya shi da Allah ta lati ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya gona da kuka imani da Allah imani da ran tashin alkiyama kar ku kusanci sallah kuna cikin halin maye to haka anan ne sai zamana lokacin da aka tayar da sallah lokacin sallah idan yayi me ta da iqama idan ya ta da iqama sai kuma yace Allah ya kriban nas salatu qur'an za a faɗi kowa ya ci to duk wanda ya zama yana cikin maye kai ya zo wani masallaci bayan an kira sallah mutane su tafi an ta da igama kuma sai a yi sallar saƙon Allah tun da Allah ta ce la ta karfin salatu wa rahmatu sai a daga murya da madaukake murya ta karra wanda duk ya sha kayan maye kai ko wani masallacin ka ga kenan har yanzu ba ana wajen sai dai kawai idan lokacin sallah ne sha, in ba lokacin sallah bane ba sallah bane ba hana shi yasa mai shela ke yin shela a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ainihin Allah ya karibar na salatu sufrahu wanda bi ya kayan maye kar ya zo kusa da sallar ina kar ya zo kusa da sallar fàdúrí yà ọmọ tí a kì í kìlá sí ẹnà ọmọ fàkórí àdàlẹ yìí tí a kì í kàrà dàmú sọ nà ayé gà á bí dàlẹ yìí fà ká ló ma sẹ ẹnà ọmọ tẹ ẹ bí yìí kàtà àgbẹ yọba yẹ kàrà ti wa aláhùn ọbẹ yìí lọ́nà kí ló sọ́kì bàyà ní sàfihàn yà ala kì í mana bàyà ní gẹ̀gẹ́ ní yà ti kẹ́ kẹ́ bàyà ní. Fa nazaru kilimaa ilayi ti babir ya umar sai aka kira umar ba kuri at alaihi aka karanta mashi wannan ainihin aya da aka saukar falamma balaga lokacin da aka kai daidai fadar Allah ta'ala fa hal antum muntahun shin kun bari kuwa qala umar sai fa ta inda aina inda aina mun bari mun bari daga ranar su da ke a kokon har abada sun hakura da ita wannan shine dalilin saukar wannan aya sai Allah madaukakin sarki yake koro mana bayani a dalilin saukar ayar malamai tafsiri da malamin ulumul qur'an suna fayyace fadar Allah ta'ala wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan menene dalilin saukar wannan ayar la taqrabu mal al-yatim kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai fa idan za ku kusanci dukiyar ne dan haɓaka ta dan ciyar da ita gaba dan kar ku bar dukiyar marayu ga ta cinye ta haka manzo Allah ya hani kar ku bar dukiyar marayu da kan cikin gida kawai an tsara hau dukiya sai dai shekara ɗaya abin da zaka wata shekara ya abin da zaka har bacci an cikin duke da zama ba abin da za ka yi barka da ita yanzu kuma manzo Allah ya ce kar ku bar dukiyar marayu da zama haka bi na ku jujjuya musu dukiyar ta rika habaka ana fitar da zaka kuma tana ci gaba ana fitar da zaka tana ci gaba kar a bar da zaka cikin dukiyar amma dai kar ku cikin dukiyar baraya ba shi da abin da shi ne mafi inganci mafi kyau imam ibn jarir at-tabari ya rubuta hadisi daga sahabi abdullahi ibn abbas da Allah ya kara musu yarda shi da bisa dan qal yake cewa lamma nazala la taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan lokacin da Allah ta'ala ya saukar da kar ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake shi ne mafi kyau ونزل كما كتوكت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah ta'ala ce lallai waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci da zalunci kawai saboda zunzurutun zalunci ka je ka rasa dukiyar baraya kai ta ce har fata kake dan uwanka da ke da kuni kawai ya rasu ko yar uwanka da take aure mai kuni mijin ya mutu a raba gado dukiyar ƴaƴarta da ke hannunta ka lallaba ta hanyar ya uwantaka ta ki dukiyar barayu da shirka ta barna a ciki to Allah ta rafi lalle ku sani ya ku masu dukiyar barayu ba abinda da kuke ci ma cikin ko ba ce ainihin jahannama nama ya kuma fi buzuri na wuta kuke ci mace kwandalar ku idan ka ci cuta idan ka ci da biyu da naira biyar kun maraya ka cuta wanda zauna sa'ira Allah ta race da sannu za ku shiga wata sa'ir sakamakon cin dukiyar marayu ya yi kuwa ku duba ku yadda mutane suke mai da dukiyar marayu a yau ta zama abun wasu ta zama abun wasa kowa ya ɗibi kamar wata ganima kowa ya ɗibi sa. daga zarar mai wadata yaro in dai ba akwai manyan yaya ba ma damar kanana ne yi dukkan zarar abinci ba. saboda mata suna da sosai mata suna da ainihin karancin wayo kawai zai ka shigo ta yan uwantaka ka zaizaye abin da aka bar masa da ita da yan malayata wata sani duk wanda ke ci dukiyar maraya babu shakka abin da ke ci masu cikin su shi ne wutar jihar nama lokacin da Allah madaukakin sarki so saukar da wannan aya sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa duk wanda ya ci dukiyar maraya wanda yake ci sai suka ya duk wanda ya san akwai maraya gidan shi sai ya ya gida ya gaya ma iyali shi a raba abincin marayu daban abincin shi daban abin marayu daban abincin shi daban za ka baya hada dukiyar shi ta maraya don haka abincin su daban ake shi kuma ma ba saboda gudun ya shiga wutar da annaba duk wanda da sabai suke taka tsantsan a cikin al'adar abin da shafi yaki da Allah ta'ala ce za su gauta duk mai ci dukiyar maraya don wuta ne sai suka yi maza maza duk wanda ya san akwai maraya gidan shi ya garba ya je raba dukiyar shi ta maraya marayu daban a dukiya a cikin abincin su daban abincin su daban amma wannan abin sai da mana ya yi musu wahala kwarai da gaske saboda ya zana a yi maraya abincinsa kullum gidan ka a rika abinci biyu abincin masu marmariki daban abincin iyalin gidan daban abin ya yi wahala ya yi tsanani kwarai da gaske a gare su da shi ne lokacin da suka ga abin ya yi musu wahala sun je sun warware ga mamma gudanarwar akwai wahala mana ne akwai akwai difficulty فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الشكاء فتاة من ذر الله حالك كانت wannan aya da aka وانا آية duk wanda شو أدوبة تيجي كير ta وتاية تيجي مجرد lokacin da suka je suka kawo manzo Allah ko ki fa anzar Allah azza wa jalla qawluhu sai Allah ya saukar da fadar sa wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khayr wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum in tukhalifu nan ne mahallin shafi in kuka takudai kuka takudu da su kuka hada kayan abincin ku da nasu abin shan kuka gudanar da rayuwa tare da su ayyan ku ne inda Allah mada kuka sarki wannan ayar ta sauka fasala su sahaba ku bi ta'amihim wa sharabuhum bi sharabihim kawai su sirka kuma suka hada a wajen cikin wani rayuwa ita amma a ce shi kan ce su da cikin matsalancin hali da matsalancin yanayi saboda gudun kada ainihin cin dukiyar maraya da jefa cikin hali na bala'i na gargani kai sai suka wanke har abinci ma na marayu da ba za a yi wasu suna gidanka abin yin kuma da banne sai da Allah ta ala kawai kuma wani goho ba ya kuwa na kuma yin ko kai ta kuɗi dai biya da su ko ka haɗa ainihin abincin ku da naku abincin ku da naku rayuwar ku da tasu ai yan uwar ku ne babu lafiya cikin wannan a cikin wannan ayoyi guda biyu akwai ainihin wujuhul qira'at babbance babbance na malaman alqur'ani a wurin ulama'ul qira'at tabbatar Allah madaukakin sarki kul fihi ma ismun kabirun kamar da imam Hassan al ya karanta bil ya'i kenan kabir amma imamu na hamza da imamu kisa'i suna karantawa kul fihi ma ismun kabirun bisa'i la bil ya'i ba ta kabirun bil ba'i akwai sai su karanta bi ya'i kabirun والفيهما اسم كثير ذكر كثير الدرامة تدوني أكثر ذات كثير الرسول كثير سمى كثير الرسول كل فيهما اسم كثير كثير سبحان الله هذا هو مصدر السلام سلام القرآن شيء من يواصل الكراء وإبتي يأتل كما كل باشي أما كما جزء إن دركي كراء في الكراء أخرج بينا نبي يزاوي فإمام حفظ عن عاصم شيء كثير كثير ذات الباشي كل فيهما اسم كثير كما يجعل الرفع يكرا amma akwai imamu hamza da kuma imamu kisani suna karantawa bin sa'i kulfi ma ismun kasirun ka ce lalle a cikin giya tata akwai zunubi mai yawa akwai zunubi mai yawa bin sa'i al'imamu kwabari allah ta ta'ala ya kara masa yarda yake gaya mana cewa ana karantawa bin sa'i idan an karanta da sabon ana ishara zuwa ga kafara yawa zunubin mai yawa ne a cikin al'amarin giya zunubi mai yawa ne a cikin al'amarin shata haka abin da ya shafi wuli la'afu ya tsaru na kama da yi shi kowani suna tambayar kame za su iya wuli la'afu wa alwaru bil fatin kenan ana karantawa bil fatin au bi na biliwawu wuli la'afu wa al'afu da yi mawaru fata kamar yadda imam hafi ya karanta a riwayar da ana rama ya karanta mana yanzu ta imam hafi an hafi amma akwai imam abu abu amru lala yana karanta bi dhammi alwaw قل العفو مدد كل العفو تأتي كل العفو ينا كربا بالوقت ma'anar da dai cewa shi ne za su ciyar da ainihin abin da ya rage na dukiya abin da shafi da fa'ikun tafsir menene abubuwan da ake so zuka ta musu kama a karkashin waɗannan ayoyi bayan sanin bambance bambancin qurra'u a kan ayoyi dan karka je ka ji wata rana baka san abin ba ana san idan ka karanta ayoyin qur'ani kana da masaniya nan da cikin abin da ya shafe ta mun yi magana akan abin da shafi mufradat kalmomin da suke da buƙatar a rige a cikin ayoyi sannan mun yi magana cikin abin da ya shafi audihul qira'a bangarori da mabambanta kira'o'i suka bambanta a ciki sannan za ku gargara cikin abin da shafi al-mafa'idul tasbihiyya min al ne ne abubuwan da ake da bukatar mu a cikin waɗannan ayoyi Allah sai fadu dula abu na farko da ake bukatar mu a wannan ayoyi shine anzala Allah ta'ala fil qabri arba aya Allah ta'ala game da al'amari jiya ya fitar da ayoyi da hudu wannan kuma lokacin ana bukatar mu rike wannan a matsayin ka na musulmi da za a ce maka a cikin addinin musulunci game da al'amarin giya so nawa Allah ya yi magana kanta saka sai kai ayoyin da yawa Da daga kafin da ba ni ba zai bari ba sani ba ka da ce da yawa ko ba ba amma kuma wannan ba yana gwada ka san inda alƙur'ani yake ina ba ta gane sau na kafin bukatar ka san adadin ayoyi ayoyin da aka saukar game da al'amarin giya ayoyi ne guda نزل في مكة تقوله تعالى ذاو فارغ غير مكة فتمنى الله نا مكة أن تكون مشي دفتر الله نظر في الفريق ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا سكرا القرآن جنبه أمجيا دفتر ومن ثمرات النخيل تجاه النبيل والأعناب الإنبي تتخذون منه سكرا سنعين أنفالين سودين أبين ماري كاين ماري da dabino da ilimi ake sarrafawa a yi jiya da za a yi maye da ita wadantar na kuma sannan akwai arziki ne kyau cikin ci da sayarwa da sha da sauran abin da shafi ilimi da dabino a wannan lokacin musulmi sun kasance suna shan giya fi awwali a fi awwali a farkon al'amarin musulunci giya ba haram ba bace lahu halalun sai dai ga dama kai kisha amma halal ce ba wanda yake ma sha. ina fata fahimta kun ga ayar farko da aka daukar game da giya a madina shine wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna sakaran wa rizqan hasana ta karki aya daya wannan aya kuma tana daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin suratul nahli a aya ta 67 sannan sai Allah ta'ala wannan bai hada musulmi shagiya ba kafin wajen giya dan ba a ce karbu ba sai a da aka koma madina bayan manzo Allah ya yi jira ya koma madina a nan ne kuma Allah bada cikin sarki ya aiko da sakon ya tsaro daga an sulu wal maisir wal fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ismuhuma akbar min nafihima yas'alunaka an sulu wal maisir suna tambayar ka game da giya da tata wani ka ce da su ya muhammad fihi ma ismun kafirun a cikin giya da tata akwai zunubi mai yawa wa malafi na da akwai kuma ɗan amfani ga mutane ba ta raka a koma sai wasu daga cikin su akwai da aka gida biyu Wancan ayar farko ba hana ba sai ba an yi lokaci a makka amma a madina da aka rufe aka tafi biyu wannan ayar na sauka duk da ake fi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas sai akwai su gida biyu wasu daga cikin su ta bar shigiyar basbasa me ya dalili saboda Allah ta'ala ce fi ma ismun kabirun akwai babban zunubi a cikin suka bayyana wannan wasu kuma sai suka ci gaba da sha me yasa kuke sha sai suka ce wa manafirul linnasi akwai dan amfani ga mutane don haka dan amfani sun gemi sannan abdulrahman ibn auf wata rana abdulrahman ibn auf yana daga cikin mawadatan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama su kudin gaske sai ya shirya abinci da abin sha ya kira mutane aka zo aka ci aka sha kuma ya shayar da su hada giya tunda ai ba hana ba aka yi providing drink adama hot drink ke iya ga ta nan available ga nama ga produce ga ishiru ga ishiwa gida wani farfesu ne ta shi duk ishin iya da ya haɗa da ishiru saboda haka ga nama an kwasa ga kuma ishiru ga kuma iya ta karantanta kuma duk sabon wanzan Allah ne kuma ka dini da dini ne shi wa bai to a lokacin su ba a ce kara ba saboda haka sayyidina Abdurrahman ibn Auf ya tattara musu wannan suka zo aka taro aka sha aka bugu hatta hadarat salat al-maghrib har lokacin sallar magriba yayi faqaddimu ahaduhum li yusalli bihi sai aka samu sai bi dan dama dama aka ce domin da mana yana da sallah tun lokaci ya gashi an sha giya kuma ga lokacin sallah ba a bari sai aka ce domin da tula ya mu yana shiga ga ruwa ya karfa ba ta an ce an sai ce kul ya ayyuhal kafiruna na hana na'budu ma ta'buduna ya nuna gudu amma wurin da yake eh mu ma muna bauta ma abin da kuke bauta ma to ai kuke yake bi ma sai yake cewa ya karanta kuliya sai wannan baran ma shi a'budu ma ta'budu sai kira lamin la a a'budu sai ce a'budu kawai a wannan lokacin ne sai Allah ta'ala saukar da yayi wa ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ko da kuka imani da Allah kar ku sake ku sarka da sallah kuna cikin maye alhali kuna cikin kayan maye kar ku sarki sallah har sai kun san me kuke cewa daga sun ya ji ya bargara ya yi barambara ya ka saukar da wannan wannan aya ainihin a cikin suratul nisa'i daga nan ne sai aka ainihin aka haramta wa Allah da kuke sarki haramta wasu shan giya a awqatis sala hurrima alaihim as fi abu awqatis sala aka haramta masu duk wani abin maye amma a lokacin sallah a lokacin sallah suna ce wa atin sukara na ta karbu salata wa atin sukara karbu ku tafi sallah alhali kuna cikin ne kuna cikin maye kenan an hana lokacin lokacin sallah lokacin da ba na sallah ba ba kenan za a yi sha tunda an zo da specification ina fata fahimta specifically Allah ya ce fi menene da ta karbu salata wa su sukara kage kenan in ba sallar bace ba kenan ku sha abu wannan ita ce ayar da aka saukar bayan wancan abu ya faru game da al'amarin sallah shi ne sai wasu daga cikin sahabbai sha giyar su bayan sallar shi da tasbahi za ta yi maye ya sake su sai a yi sallar asbahi da su tsakanin asuba da la'asar da azhar akwai dogon lokaci na ma sai a sha sai a sha to amma tsakanin la'asar da maganda da da a zahar ɗan lokacin da yi tsoho sosai da a bari tsakanin magariba da yi lokacin bai da tsoho sai a bari bi ma sai suka suka da kusantar lokuta sai yadda dai mutum ba zai sha ba ya fige har lokacin sallah yana cikin bayi shi kuma ga shi baya son ya bar sallar zuci sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan haka suka zama suna ainihin rayuwa a wannan lokaci hadisin Allah madaukakin sarki bai hana ba har sai da ya zama na ainihin ibadi bin malik ya shirya abinci wani lokaci sai ya kira mutane abu a zuwa ji daga cikin musulmai maza da mata aka zo daga cikin su akwai sa'ad bin abi wa qasim sa'ad bin abi wa qasim dai ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kowanne mu ya san shahararre ne a cikin sahabbai sa'ad bin abi wa qasim yana cikin wadanda aka gayyato lokacin da ibadi bin malik ya shirya abinci kuma hadin giya a wannan lokacin ne fa daga cikin abin da shi wancan isbani bin malik din yayi wannan abinci ya gasa musu kan rakumi kan rakumi aka cire kashin tsokar aka gasa ta aka yi balan gutsuwala kowa ya zo ya yi inda ya zo a aka duba shara suka ci naman kan rakuman nan gasashe kuma suka banki giyar ba duk da yadda hatta akhlas minhum har sai da ya zama na kawo yana rawa saboda abubu kai yana girgidi to a ɗabi'ar gangiya za a gaba a yi shi duk inda ake shan ba a shi ana a ɗarka ɗan sa gidi saboda ka can ga wani cikin su sai shi ɗan fara rera waka cikin mutanen bangina Yanzu ya fara rera waka yana rera waka yana rera waka ya shirya wata da shi mai ban kaye wanda cikin wannan tafsirar yana yana yana sukar mutanen bangina wa ku yake yana yaban kabilar su yana sukar mutanen bangina kawai nan take fa aka bar rajulun min al-ansari sai dai da cikin mutanen Madina ya tashi da kawai sai kama ya kama gemun shi ya kama gemun wannan kawai sai ba yana warkuwa sai ta yi da barko to wannan ne ba har ya ji mishi ciwo to nan ne sa'ad bin abi waqqas hankalin sai tashi bai tsaya ko ina bai tafi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai mishi koke game da wannan al-ansari ya kai wa ainihin manzan Allah karar wannan mutumin Madina da shi kuma an zaki da su yake zikin wata da shi kuma duk da su shaya muke kamin giya daga cikin matsalolin da akwai fara ke gidan giya gidan rikici ne sai daga sabon manzan Allah ana son juna amma saboda an shawo an ma juna har rigima ta ta ta da tsoron manzan Allah ba a wannan lokacin ne kuma sai Allah ta'ala ya daukar ya daukar da innamal khamr wal maisir wal asar wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu sai Allah ala ta ta da na aya ita aya ta karshe cikin ayoyi da aka saukar mun ji ruku da ruku sai aka rufe da ta karshe Allah ta inna innamal khamr lalle kuna ganin giya wal maisir da tata wal arsab wal azlam wiji gaba ɗaya su kafanta ne waɗannan gaba ɗaya kafanta ne fata ta ne ko kuni sanje su ji Allah maka kuni sanje kuni sanje su da ke fahala an kuma da shin kun bai kuwa sai na umar aka gaya shi ga abin da Allah ya saukar da ke inda raina inda raina mun gani mun gani tun daga na al'ummar musulmi suka bar shan giya sai dai waɗanda ba a rasa ba ke ke kasar su da muke rayuwa da su a yau su ma kuma yan sun sha shara a ce a kama su a gani ina fata ku da duk wanda ya sha kayan maye man kai gula da tamanin ne za a mai gula da tamanin sannan kuma aka gane shi gula da tamanin zai kuma kwana arba'in yana tallafa wa Allah da tamanin in ka kuskura ka sha wiwi sai ka fara arba'in ka sallah Allah ne gaba sallah ba zan sana ka sha gabalin gabalin da ke ko bakalin kuri gabalin ko ka ka sallah kwana arba'in kai ma ka yi kuri na kwana arba'in ko kai sallah Allah ba zai kalle ka ba kuma dole kai in kai yi ka yi zunubi in kuma kai ba sannan idan aka kama ka kuma aka kai gaban shari'a ya ka bulala ta ba wannan allatifatul kulani allatifatul thaniya abu na biyu da za mu iya fahimta a ƙarƙashin waɗannan ari shi ne haram da giya kwata-kwata a tsari da Allah madaukakin sarki ya tsaro ta ɗaya bayan ɗaya mataki-mataki ba a da giyar rana guda ba sai aka biyo mataki-mataki aka hana kaza aka hana kaza aka hana kaza har aka hana su guda Ummu da Aisha Allah da Allah ya kara masa yarda take cewa da Allah madaukakin sarki ya so kan da haramta giya rana guda ne rana guda ya zama da an ce giya haramun ce idan shi kenan wasu daga cikin sahabbai ma ta rasu sun ba'a addini dan sun zaɓi su sha giyar sai da addinin musulunci saboda ai giyar ita suka saba da ita ba a addini ba shi a addinin sabo ne ita ko giyar ita suka san shi saboda haka shadidun ala nabi tarku ma yata'awa dan adam yana da wahalar barin abin da ya saba in dai mutum ya saba da barna wallahi bai wahala ne bar wannan barna abu ne ke da wuya ina fata mai ita shi yasa sai Allah ya bi su a hankali kadan kadan kadan kadan har aka haramta musu ita gaba daya wannan yana da cikin hikima ta addinin musulunci cikin haramta abubuwa ana bi kadan kadan kadan kadan ne sai a haramta su gaba daya Allah sai fata salisa ku da ya kamata mu fahimta game da waɗannan ayoyi yaya za a ce a cikin giya akwai amfani menene amfanin da Allah ta ce fi ainihin mu'amalat ulil nas menene malaka idan da ke cikin giya bayan cewa ita giyan nan tana rike dukiya ne domin duk wanda zai sha giya idan ya je gidan giya ne zai bayar kuɗi a bashi ne ruwa ko na giya shi ya ba da dukiya amma an bashi wani abu saboda haka su sun tafi da kudi shi kuma ya tafi da mare a ga ya tsara amma ina amfani yake kenan amsa a nan ne. almanafi din da Allah madaukaki sarki yake nufi a wannan aya shine almanafi almadiyya almanafi almadiyya wata kun gurgata da kalan arziki ne da niyyar ya tana kawo shi akwai samun kuɗi cikin tsinigiyya cikin kayan maye akwai samun kuɗi in kana son ka samu kuɗi cikin ɗan lokaci ka fara sai da kayan kayan maye dan da za ka dan ana samun kuɗi cikin hidimar kayan maye kwarai ne akwai almanafi almadiyya amma kuma hadarin ta ya fi komi bala'i da za ka iya mutuwa kuma a kodin lokaci za a iya kashe ka a kodin lokaci sannan kuma ba baka da Allah kullum ba a ranar za ku shirya da Allah kullum da ka duba kuma ita wannan dukiyar gaba ɗaya za ta haramce saboda ka tara ka akan sana'ar haram ina fata ku yi to manfa'a da kiskiyya shine al-manafi al-maqiyya ƙara samun tattalin arziki ya bunƙasa saboda sayar da kayan maye babu shakka yana kawo kuɗi da riba mai yawa إذا الله تعالى يا حرم تعالى sannan al-latifa rabi'a abu na hudu da ya kamata mu yi aka da shi anan abu mafi tsada abu man wa arla shay'an fi lisan aqlu aqlu hankali abu mafi tsada a rayuwar ba adam shine hankalin sa a rayuwar ka duka kai ba abin da kai hankalin hankalin ka mutunci ba abin da kai hankalin ka tsada babu abin da kai hankalin ka kima a matsayin ta na kai mutum ina fata fahimta me yasa saboda idan mutum ya zama babu hankali ya zama mai ya zama kan haiwa ya zama kamar dabba da shi da mage ba su da bambanci idan mutum ya sha wuyi da shi da zakara duk zai fudi gara ma zakara za a yanka a shi ko kuma lokacin a ya zai tara shi wanda ya sha ya sha ya in ya buge ya kwanta shi kenan ya mamu sai jonan kwanta shi za ka ce kamar dabba yake kuma saboda haka ne Allah ta'ala ya haramta shagiya ya haramta kayan maye saboda suna sanya hankali ya rushe shi kuma hankali shine agla shay'i fil lisan agla shay'i fil lisan aqlu mafi tsadar abu a rayuwar mutum shine hankalinsa saboda ta shi Allah ya haramta ma dan ya bar masa mafi tsadar abu ita kuma wannan jiyar har aka kira ta da suna ukul khabari wallahi ukul khabari kayan maye su ne wani kuka babu wani abin da za ka sha ya kai kowane irin laifi ne da kayan maye ko waɗancan yan ta'addar daji bandi wallahi ba su yin bandi tiri ne sai da su sha kayan maye sai sun shaye shaye sannan suke ɗauka a ah, idan an hankalin ka na jikin ka za ka ga dan me za ka samu mutum yawan kai dan me za ka je ka tunna magani za ka hankalin kana da shi ne to amma idan mutum ya sha kayan maye ya kuke ya da hankali ya ka ko da yi ya zama kamar dabba hankalin ya rushe to ita dabba mai ruwanta ba abin da ya da ya damu dabba dabba hankali ne ba to haka ainihin ainihin malaman addini sun kira giya da suna umul saba'i kuwan laifin kuka me yasa saboda ita ce wata babban dalili kayan maye su ne manyan dalilin laifuka a duniya duk wani laifi da bawa mai yi da ya sha kama zai wanda bai iya yi bai shafa ba in ya sha zai to kai ba yi fitina dai Allah ka tsare ka tsare mana guda Imam An-Nasa'i da Ali ya rawaito hadisi daga Uthman da Affan Allah ya kara masa da yake cewa tanabul khamra fa inna amul khabari sai da Uthman yake kuni zan ciki a saboda ita kuma zai fuka duk wani laifi da ke babar shi innahu kana rajulun mimman kana qablahu sai ba da bada labari ga Usman dan Affan yake ba su labari cewa akwai wani mutum cikin al'ummomin da suka gabace mimman kana qablahu daga wadanda suka gabace muta'abbadun mutum ne mai ibada bawan Allah ne mai bauta yana da ibada kwarai da gaske fa Allah ka tuwa ra'atin qawiyya sai wata mace ta sa a shi kuma ga ibada ga addini ga bautar Allah ga salloli ga lafiyar ga rami amma sai ga wata lalata ya tabbata hango kowa ba sai ku tsaro haka za ka gani a social media yarinyar da kai ka san ta tsararriya ce duk shafi ta babu a da take da lalata rai amma sai ga zanen wani malam addini da share da kyau da ce i love a wallahi saboda ka ba tun yau aka fara ba tun kini alkhairi sai na ga shi yana bada da Osman yake cikin ya ibada addini ga mara kunya kawai shi ta shi a sai shi yi ba a tsara shi ne jariyatu ha da kuma tana shi sai ta aika miki da yarinyar gidanta mai mata aiki ta ke shi wurin ta ke ta wurin kusa je ki ga mashi rike da shi lallai ni ina kiran shi ya zo zan gyara zan musulunta zan bar wannan aikin laifin ya zo ya banda nasiha har shi ne ta aika ya zo ita ta shirya barin laifi ta shirya karbar addini ta shirya zama yar daidai yar wani Allah yana jin haka shi kuma su ai yi kusurar abin da yake ne kai da ke wa haka nan sai aka ce zo ga na ma kai mani ba sai yi ba sai kwashe kafa shi ba da ya yanki tsaya sai wurin wannan mata shi da wannan yarinya ta tafa zan fara yana shiga ainihin wannan ba zallata duniya sai ta rufe kowa shigo yana ciki da ta rufe kowa yana ciki sai ta kawo mashi abubuwa guda abubuwa guda bukatu guda bukata ta farko ta kawo mashi yaro jariri ga zare ga kanta ga kuma giya uku ta gabatar da shi abu uku ta gabatar a gaban shi ga sai ta kasa lokacin da ya yi lalata shi ga kuma jariri ta take ya kashe ko kuma shari'a wanda ya kuma doke za ka dai koyi fakal inni wallahi la ad'u bil shahada ta ce shi ni wallahi ba dan in musulunta da kira ka ba ba dan in zama ta fara in yi da sai ban nasiha in jaru ga da kira ka تشكوي لكن دعوتك لتقع علي هاك لا تلقو ديك يرددني أو تشرب هذه الخم كأسا فوقو تشاوان من يرقو تقوكي لي تتجي كوكي بلا أو تقتل هذا الغلام فوقو تشرب نيارا وليك لا لا تزن فوقو تشاوان كوكي بلا فوقو تشرب نيارا قال سيسا هيك اللي ودنا أبوكو أبوكو تشرب نيارا ينقل ودنا نجيهم بلاي نجيهم بلاي نجيهم بلاي ya ga shan giya abin da na kisan kai da irin hadar da ke cikin kashe mutum da ya ga to ai gara ka shayi a cikin tsalla ba a fahimmi na mai biyu wani ya dubu shi ke kawai sai za mu giya da ke ba na cikin da ɗaya ba ko guda ba ta kan doka ta sai ta bulbulo mai ko biyu guda kwallon kwallon ya kwara da ita bayan ya gama shan wannan kofi gudan yana gama shan kogin guda ya juya hankali shi ya gushi kwakwalwar shi tarihi ce kawai sai zaro makami sai sai ga jariri balal balal balal balal ya sallama jariri ya yi kan lafiya ya juya gefe guda ita kuma ya yi zana da ita ya yi zana da ita ya kashe jaririn kuma ya shanye kaga biya ya kuka ita ɗaya ce zaba da ya zaɓi zana da ita da ya kuma shi da ya zaɓi kisan kan jaririn idan ba zai tsoron ba amma tun da ya sha ruwan lego kafin ya yi sauran lego kuka ya sha musu saboda na sai ya yi duka ke sa yana shi giya ya yi zinar kuma yi zinar a ga giya ba lafi shi sa duk idan mutum yana shan kayan maye ko zai ne ko zai da aka yanku wata ta shi sa yin ko kuma ba a gode karatun mu farkon abin da na fara kila kai shi ne kayan maye wallahi suna lalata rayuwa kuma suna samun mutum ya tsofa idan kana shaye-shaye idan da za ka nemo ƙarar da aka haifi mu tare a unguwa wannan da gargashi an kalle ka an kalle ita ga kuma kai kashi kala kamar shi kuma na shirin da biyar saboda rigabanin samun matika duk kari ki ka rufe har gashin kankan kai ya ne ne gashin kanka sai ya rika tsirkewa ka ga mutum ina ki tulu-tulu kamar abin gasa fara kamar an baka ne nan ka kwaya ce kamar ka ne wuya shaye-shaye bala'i ne yan uwa mu ta ci shaye-shaye fitinar da ke cinsa ba a karamar fitina ba ce Allah ta'ala ya ce mu ya kare mu da wannan shaye-shaye kuma ya samu kiyaye waɗannan hukunce-hukunce ainihin da waɗannan ayoyin da kusa mun ji bayanin tafsirin su da amanar su da abin da ke kusa ina da yakinin cewa ba ka tashi ba sai ka ko da za a kira wannan ayoyin a karanta ba a cikin sallah ko ka ji wani ladan ya karanta ko liman ya karanta ba ku ka za ka haro su waɗannan abubuwan da na faɗa an ma'anoni za su zuwa ga kwakwalwarka muna fata Allah ta'ala ya amfani da wannan kuji ya sa abin da muka ji a amfani ba rayuwar mu da duniyar mu da gobe ba mu idan Allah ta'ala ya kai gobe sai mu dan karanta hukunce hukunce ahkamu shari'a wa dukkan cikin da shi wannan ayoyi idan muka karanta hukunce hukunce da shari'a sannan kuma sai mu shiga ayoyin da ke gaba abin da fara da mulai da Allah ya mulata wannan ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fara ba lafiya Allah ta shi ba su da kuri albarkaci rayuwar matsalolin da muke fama da su a wannan jihar da ta daga suna Allah ta kwarin yi mana matsaloli kawo mana zaman lafiya ka kawo mana wadatar arziki da yalwaru da yalwa da walwala Allah mai girman za ka ga kane da ta da talauci da ta ta da dukkan rashin lafiya da aka samu dukkan ingantaccen lafiya da ba aka yi ta wata alami don kuma wadanda ba su da lafiya a gida da asibiti Allah ka lafiya mu da lafiya da lafiya ka ba mu yi kuma da lafiya wanda ke a wannan wuri Allah ka bai da kowa ji da lafiya Allah kuma a biya mu kowanne mutane na alkhairi Allah ka sa aljanna ta zama kuma a garin baki da ibada da muke da azumi Allah ka karba ka ba mu ladar da za ka zama dalilin samun rahama da yarda ka ya rabbal alamin subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk